dama karfe hudu muna program a akan wannan shafi kai tsaye insha Allahu kamar yadda waɗansu da yawa suka tura mun saƙonni kan cewa waɗannan hadisai da na karanta su ranar da muka yi program na musamman akan abin da ya shafi maganar da Malam Idris ya faɗa a dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama cewarsa baya son taimako da annabi ko baya son taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama. a wannan program ɗin mun bijirar da hadisai waɗanda sun kai goma sha biyu waɗanda suke tabbatar da neman taimako da wasu Allah. To amma sai wasu suka ce sun nemi wannan program ɗin ba su samu ba in zai yiwu suna roƙona in sake bijirar musu da waɗannan hadisai saboda suna so su samu abin da hankalinsu zai ƙara kwanciya a kansa. To alhamdulillah na amsa musu wannan neman taimako da suka yi akan suna buƙatar waɗannan hadisai duk da ni ba zan iya sani wani ɓangare kai tsaye suke ba amma ko ma yaya ne insha Allah za mu karanto watakila zai zama ya amfani wanda yake da fahimtar malam Idris akan wannan magana da wanda ma bai da fahimtarsa insha Allah za mu bijirar da hadisan kai tsaye amma da kamar yadda na gaya muku jiya ba wannan program din zan gabatar ba amma sakamakon wannan mutane da naga kusan tambayar su ta yi iri ɗaya ko bukatansu ya yi iri ɗaya shine dalilin da zai sa kawai zan bijirar da waɗannan hadisai a daidai wannan lokaci. To abin da na faɗa ko da a wancan program ɗin duk da sun ce su sun yi ƙoƙari su nemi program ɗin ba su samu ba. Dama ai abin da na faɗa ko jiya na ce su bibi wannan shafi da nake kai in suka duba za su ga muƙabala da Malam Idris part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6. zuwa part 6 na karatun yake to watakila inda sun hau in za su ga wannan program din da na gabatas to amma yanzu kai tsaye zan bijirar musu da waɗannan hadisai ba tare da bata lokaci ba amma kafin mu zo kan hadisan sai a biyo mu ana lissafi ko za a ga waɗannan hadisai guda goma da muka faɗa duk da ba ina magana iya hadisan da muka dogara da su ba kenan amma waɗannan goman su ne nake so in bijiro da su kai tsaye yanzu kasantuwar na riga na faɗa mun bijirar da hadisai da suka kai goma sha biyu akan abin da ya shafi neman taimako da wani Allah. So saboda haka kafin mu je kai dalilin da Malam Idris da ire-irensa suke kwatin akan wannan magana su ce ba sa son taimakon annabi sallallahu alaihi wa sallama sukan kafa hujja da iyaka na abudu wa iyaka nasta'in da hadisin nan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah iyaka na gudu kai muke bautawa wa sta'in nasta'in ka muke neman taimako sai kuma hadisin da manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan zaka roƙa ka roƙi Allah haka in za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah to anan abunda a nan shi ne, zan fara bijirar mana da waɗannan hadisai kai tsaye sai mu tabbatar da cewa ana neman taimako da wani Allah sannan ana roƙon wani Allah ko ba a yi. ‘Yan uwa sai ku biyo ni ɗaya bayan ɗaya, zan bijirar da waɗannan hadisai. Hadisi na farko, hadisin da al'imamu ɗabarani ya rawaita daga Mus'ab al'aslami, ya ce, In talaka hulamun minna fa'atan nabiya sallallahu Alaihi wasallam, wani yaro daga cikinmu ya tafi wajen annabi sallallahu Alaihi wasallama faƙala ya ce, in Inni sa'iluka. ina roƙonka ya Rasulallah su'alan roƙo ko ina tambayanka tambaya ƙala ce wa mahuwa ya ce me kenan ƙala yace as'aluka an ne mimman tashfa'u yau yawmal ina roƙonka ka sanya ni daga cikin wanda za ka yi ceton su ranar tashin alkiyama ƙala man maka haza annabi yace wa ya sanar da kai wannan au man dallaka ala haza wa ya nuna maka wannan ƙala ce ma amara ni bihi ahadun illa nafsi ba wanda ya mun umarni da wannan in ba raina ba kale yace fa innaka mimman ashfa'u lahu yau malkiyama lalle kai kana daga cikin wanda zan ce ta ranan tashin alkiyama kaga wannan hadisi kai tsaye mu lura da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan bawan Allah ya roƙe shi me ya roƙe shi ya ce ina roƙonka ka sanya ni daga cikin wanda zaka ce ta ranar tashin alkiyama mazala ya ce wa ya koya maka wannan yake cewa zuciyarsa ne ta saƙa masa ko ta masa ya faɗi wannan annabi sai ya ce to kana daga cikin wanda zan ce ta ranar tashin alkiyama annabi bai ce masa roƙi Allah ba sai ya amsa masa wannan hadisi na farko kenan hadisi na biyu faqad akhraja al-imamu muslim fi sahihihi wa da wani alimam imamu sun fitar da wani hadisi an ata bin ka'ab al-aslami daga hadisin rabi'a ɗan ka'ab al-aslami ya ce kuntu abitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina kan kwana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa a wasallam yi bi wudu'i kan je wa annabi da ruwan alwalansa wa hajati sannan kuma nakan biya wa annabi bukatunsa ma'ana nakan biya masa bukatunsa ma'ana in ya nemi in masa kaza sai in masa fa ƙalali wata rana annabi sai ya ce mun sal roki abin da kake so wannan lafazin haka ya zo sal roƙa wa fi lafzi Ahmad a wani lafazi na al'imamu Ahmad a lura da kyau lafazin al'imamu Ahmad da Abu Dawud da al'imamun Nasa'i da al'imamun Ɗabarani salni roƙe ni salni roƙe ni ‘yan uwa mu lura da wannan me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa roƙi Allah ba sai ya ce roƙe ni salni fakultu as'aluka murafaqataka fil janna ina roƙonka in zama kafaɗa da kafaɗa da kai a cikin aljanna in zama gani ga ka a cikin aljanna ƙala zaka wannan shine abin da kake roƙo kultu huwa zaka yace iya abin da nake so kenan ƙala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace masa fa a inni ala ka bi kasarati sujud ka taimaka mun a ƙashin kanka da yawaita sujada yawaita sujada ko na filfili domin takaita nafilfili suna ba wa mutum yawan sujada. Haka idan ka ɗauke shi a matsayin nafilfilin ma duk dai ka yi daidai, muhallu shahid. Wannan mutumin a lura da kyau, me yasa ya ce salni roƙe ni bai ce roƙi Allah ba. Me yasa annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce masa roƙe ni bai ce ka roƙi Allah ba. An ji? wannan hadisin al'imamin imam Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa sa mujalladi na ɗaya shafi 353 Abu Dawud a mujalladi na biyu shafi 35 al nasai mujalladi na ɗaya shafi 242 Ibn Abi Asim a cikin al-Ahadith wal Masani mujalladi na hudu shafi 352 wannan hadisi na biyu kenan yan uwa idan kuna biyo ni mun karanta hadisi na biyu kenan akan wannan mas'ala yanzu kai tsaye za mu tafi akan hadisi na uku Shi ne hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda Ya ce shahidina ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa ƙala li rajulin mimman yadda al islama mun fita ko mun halarci yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce wa wani mutum da yake riya musulunci hada min ahlin nar wannan yana daga mutanen wuta falamma hadara al lokacin da ya halarci yaƙi. qatalar rajulu qitalan shadida wannan mutumin yayi yaki mai tsananin gaske fa asabat jarahatun sai raunuka da yawa suka same shi faƙila ya rasulallah sai aka ce ya ma'aikin Allah allazi qulta lahu innahu min ahlin nari wannan mutumin da kace dan wuta ne fa innahu qad qatala al-yawma qitalan shadida yau yayi yaki mai tsananin gaske wa qad mata gashi kuma ya mutu fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ila nari annabi ce duk da haka yana wuta Ƙala sai ya ce, a lura da wannan, faka da ba'adun nasi an yartabu mutane suna dab da su yi kokonto ko su yi shakka akan wannan magana da annabi ya faɗa. Ya za a ce ya yi irin wannan yaƙi, irin wannan jihadi kuma ya mutu sannan a ce yana wuta. A lura da wannan, fa na mahum ala dalika suna cikin wannan, isƙila a yayin aka ce innahu lam yamut ai bai mutu ba. walakin na bihi jarahan shadidan sai dai kuma yayi rauni mai tsananin gaske Falan kana min al-layli lam yasbir alal jara dare da yayi bai iya hakuri akan wannan rauni da ya samu ba faqatala nafsahu sai ya kashe kansa fa ukhbira an sallallahu alaihi wasallam sai aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa wasallam aka bashi labari bizalika ga abun da ya faru fa qala sai annabi yace Allahu akbar Allah mai girma ashhadu anni abdullahi na shaida lallai ni din bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzonsa Sun amara bilalan annabi yayi umarni wa bilal fanada bin nas yayi shela wa mutane innahu da yadkhulu jannata illa nafsun muslimatun ba mai shiga aljanna sai rai musulma wa inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-din birrajul fajir kuma Allah yana taimakon wannan addini da mutum fajiri ma ku ji wannan lafazin lalle Allah yana taimakon wannan addini da mutum fajiri ma kenan mutum fajiri ma yana iya taimakon wannan addini to kaji taimako daga fajiri ma wannan hadisin a lura da kyau yana nan a cikin sahul bukhari ka duba mujalladi na hudu shafi saba'in da biyu ka duba muslim mujalladi na ɗaya shafi ɗari da biyar kaga kai tsaye wannan ma yana tabbatar da ne neman taimako da wani Allah wannan kaga kai tsaye ma fajiri ne to yan uwa ina ga masu cewa wajen Allah kaɗai ake neman taimako. E duk abin da Allah bai ba wani iko da ya taimaka ba, to wannan taimakon yana keɓanta a wajen Allah. Amma Allah yakan ba wa wasu bayansa wani ikon da za su iya taimakawa din. So saboda haka wannan idan an biyo ne za a fahimci cewa wannan shine hadisi na nawa a cikin jerin hadisan da nake so in kawo yanzu. Wannan ita ce hadisi na uku. Mu je hadisi na hudu. hadisi na hudu shine hadisin da Al'imamu Ahmad ya fitar da abu wato ina nufin hadisin Abul Khairi cewa anna rajulan min al-Ansari wani mutum daga cikin mutanen Madina haddathahu an Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya bashi labari daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu ja'a udhiyatahu annabi ya kwantar da abun yankansa ko lahiyansa ko abun yankansa liyasbaha don ya yanka Faƙalar rasulullahi sallallahu sai annabi ya ce wa lirajulin ga wani mutum a inni ala dhahiyati ka taimake ni akan wannan lahiyantawa ka taimake ni akan wannan abun yankan nawa kenan sai annabi ya nemi taimakonsa kaga kenan ya halatta ka nemi taimako da wani Allah kenan fa a'anahu sai ya taimake shi ma'ana idan an fahimci wannan wannan fa annabi ne da kansa ya nemi taimako da wannan kalma na a inni ka taimake ni haba malam Idris ba ku karanta waɗannan hadisan ba ne ba ku san waɗannan hadisan ba ne idan kuma kun san waɗannan hadisan me yasa kuke ɓoye wa mutanenku idan kuma ba ku sani ba me yasa kuke shigan abun da ba ku sani ba la taqfu ma laysa laka bihi ilm shi yasa Allah yake cewa kada ka kutsa cikin ilimin da baka da shi kaga walam yaqul annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ce la asta'inu illa billahi bana neman taimako sai da Allah ba kai tsaye sai ya nemi taimakon wannan mutumin wa hadis wannan hadisin akhrajahu al-imam ahmad al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na biyar shafi na 373 al-imam al-haythami a cikin al-majma' mujalladi na shafi na 25 yace wa rijaluhu rijalus sahih mazajen wannan hadisi ingatattu wato ingatattu ne rijalu sahihi ne Alhafis Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin al mujalladi na goma shafi na goma sha tara yace rijaluhu fatun. mazajen amuntattu ne haka nan idan muka duba nan na kawo hadisi na nawa kenan hadisi na hudu na zana muku hadisai goma insha Allah sai na lissafa muku goma yanzu muna hadisi na hudu kenan akan neman taimako da wani Allah sannan mu tafi kan hadisin Salman ƙalali li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce mun ka rubuta fansan yaronka ko bawanka ko kuma a Salman yana cewa yaronsa rubuta fansanka har zuwa faɗin faɗinsa a inu a hakun inda annabi yake cewa ku taimaki ɗan uwanku muhallin shahid din nake so mu dauka kawai a cikin wannan hadisi saboda hadisi ne dogo amma annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yace ainu akhakum ku taimaki dan uwanku me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ce musu ku nemi taimako wajen Allah ba ko kuma ka nemi taimako wajen Allah ta yadda za ka iya tara abun da za ka fanshi kanka da shi ba. Sai annabi ya ce, a inu a hakun ku taimaki ɗan uwanku. Da wannan yake nuna kenan ashe mutane ma suna taimakawa. Ashe kenan taimako bai keɓanta da Allah shi kaɗai kamar yadda Allah ne kuma ya ga dama ya yi hakan. Sai ya ba da wani ikon taimako akan wani ɓangaren wani abu. So saboda haka masu ƙoƙarin su nuna cewa Allah kaɗai ake neman taimakonsa ina musu gyara akan wannan karatu. Su sani cewa manufar wa'incan hadisan duka abun da yake nufi da wancan ayar dukkan wani taimako da Allah bai ba wani ikon ya yi ba to shi ake nufi a nema wajen Allah kaɗai. Amma dukkan abun da Allah ya ba wani iko ya yi, to kuma yana iya yi ɗin saboda Allah ne ya ba shi ikon yi. misali idan mutum ya maka kyauta ba baka cewa Allah ne ya maka kyauta sai ka ce wane ya mun kyauta idan wani ya taimake ka akan wani abu ba baka cewa Allah ya taimake ni akan wannan abu sai ka ce wallahi wane ne ya taimake ni ya mun kaza duka muna amfani da waɗannan lafuza kuma kowa ya san wannan ya halatta kai tsaye wannan hadisi da muka karanta kuma al-Imam Ahmad ya fitar da shi a mujalladi na biyar shafi na ɗari da da arba'in hudu uku. al-imamu tabarani a cikin al mujalladi na shida shafi na 225 al-imamu al-haisami ko al-hafizul a cikin al-majma mujalladi na tara shafi na 336 yace al ahmad ya rawaici wannan hadisin sannan al-imamu a cikin Alkabir ya rawaici misalin wannan hadisi da isnadi wanda yake isnadi mai kyau sannan idan ka ɗauki isnadi na riwaya ta farko a wajen al'imamu Ahmad da al'imamu ɗabarani rijalu ha rijalu sahi mazajen mazaje ne na amintacce Muhammad bin Ishaq kad saraha sama ya ayyana cewa ya ayyana cewa lalle wannan hadisi an ji shi sannan wa rijalur riwayati saniya mazajen riwaya ta biyu din in da biha Ahmad al-Imam Ahmad ya kaɗaita da su amma wa rijalu ha rijalu sahih sannan in ka ɗauki amuru ɗan abi ƙurra wanda wasu sun so su yi magana a kansa sinan kenan wa kuwa sikatun shi ma amuntacce ne don haka ga wannan hadisi kubutaccen hadisi ne wannan shi ne hadisi na hudu a cikin jerin hadisan da nake so in kawo mana wato ina nufin wannan shi ne hadisi na hudu a cikin jerin gwanon hadisan da nake so in kawo mana guda goma akan halaccin neman taimako da wani Allah ko roƙon wani Allah sannan idan muka tafi akwai ruwayan Abdullahi ɗan Abbas wanda Abdullahi ɗan Abbas ɗin nan a cikin hadisinsa ne aka samu "Iza sa'alta fas'alillah in za ka roƙa ka roƙi Allah wa iza sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako ka nemi taimako da Allah sai ga wannan hadisin kuma an sake samu daga wajensa shi Abdullahi ɗan Abbas ɗin To kenan ashe wancan hadisi na farko na Abdullahi dan Abbas din abin da yake karantarwa duk abin Allah bai ba wa mutum ikon taimakawa ba to wajen Allah ne kadai za a nemi wannan taimakon duk abin Allah bai ba wa wani iko idan an roƙe shi ya bayar ba to wajen Allah ne kawai za a roƙi wannan abun tunda Allah bai ba wani ikon a roƙe shi wannan abun ba saboda dama bai ba shi ikon iya yin wannan abun ba amma in ba haka ba ya za ka yi da wannan hadisin kuma shi ɗin ma Abdullahi ɗan Abbas ɗin ne ya rawaice shi tare da cewa shi ya rawaice hadisin idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah sannan kuma shi ya rawaice wannan hadisin shi kuma gashi nan hadisin kamar yadda muka sani ya zo da cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi qala annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce inna lillahi mala'ikatan fil ardi siwal hafaza Allah yana da mala'iku a ƙasa baicin waɗannan mala'iku masu kulawa da ayyukanka. Masu rubutu idan ka aikata abu mai kyau su rubuta in ka aikata mara kyau ma su rubuta. na ma yasqutu min nawa shajari suna rubuta abin da yake faɗuwa na ganye. Dukkan wani ganye da ta faɗi a dokar daji sai waɗannan mala'iku sun rubuta. fa idza asaba ahadakum arajatun bi ardi falatin idan mutum ya gurde a dokan daji ba wanda zai iya taimaka masa tunda babu kowa a wannan wajen falyunadi sai yayi shela falyunadi sai ya kira abunda zai ce a'inu ibadallah ku taimaka mun bayin Allah kaga ba cewa yayi ka taimaka mun Allah ba ku taimaka mun bayan Allah shi kaɗai fa a dajin amma sai ya dinga cewa ku taimaka mun bayan Allah ina mamakin mutane dubi fa wannan hadisin baka fahimci hujja lokacin da Allah ya jarrabe ka da gobara ko ya jarrabe ka da wata musiba lokacin da ka tashi neman masu gudumawa mai kake faɗa ba cewa kake Allah ka kashe mun wannan gobaran ko kuma Allah ka zo ka kashe mun wannan gobaran ba gudumawa jama'a kake ko kuma idan ɓarawo ya shiga gidanka ɓarawon nan lokacin da kake ihu lokacin da kake ƙara suwa kake kira suwa kake nema su zo su taimake ka ba mutane ne yan uwanka makwabtanka ba su kawo maka ɗauki su kawo maka gudumawa me yasa lokacin da suka kawo maka ɗauki suka zo za su taimake ka a kashe gobara suka zo suka taimake ka su kubutar da kai daga ɗan fashi ko kuma ɗan ta'adda da ya so ya yi a takin ɗinka me yasa baka ce su bari ba kai taimakon Allah kawai kake nema shi yasa nake cewa wannan mutumi da ya ce baya son taimakon annabi sai gashi Allah ya jarrabe shi Allah ya nuna mu'jizar manzon Allah a fili kafin a tafi ko ina ko ina sai gashi yana neman taimako da kaskantattun mutane sai gashi ya yadda da wasu kaskantattu su taimake shi kuma bayan ya ce baya son taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama al'umma idan suna ganewa fa wannan babbar mu'ujiza na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faru sannan mu'ujiza ta biyu da ya faru a cikin wannan qadiyya mutane da suka haɗu suka zo suka ce za su taimake shi yanzu fa sun fashe yanzu fa sun rabu ka duba mu'ujizar manzan Allah yanzu su da kansu suke raddi wa junansu kafin a tafi ko ina tare da cewa sun zo za su taimake shi a lokaci guda amma Allah tuni ya fasa taron su yanzu ɗaya daga cikin su ya fito ya maimaita abin da Malam Idris ya faɗa kuma har yana alfahari da haka ya mai da annabi abun wasa ya mai da annabi abin da zai bata wa mutane rai da shi tun da ya fahimci mutane suna son manzon Allah Tun da ya fahimci in ya taba annabi ran mutane na ɓaci bari ya ɓata wa mutane rai da annabi sallallahu alaihi wa sallama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so abin da nake faɗa wannan fa sunnar malam Idris ne wannan bidi'ar malam Idris ne shi ya kawo wannan bidi'ar kuma har ya samu mabiya ya samu almajirai a kanta kuma abun mamaki to an samu wani daga ciki wanda ya ce idan an taɓa farcen Malam Idris zai iya rasa ransa. Yanzu kuma ya juyo yana raddi wa wannan da ya fito yake maimaita wannan maganar har yana cewa ma ai bai kamata a dinga maimaitawan ba saboda maimaitawan ma kuskure ne. To in ka gane cewa maimaitawan kuskure to me yasa tun farko dama baka ce kuskuren ba. su kaga haka Allah yake lamarin sa? al'umma sai su gane anan. Manzon Allah mu'jizarsa ta bayyana a cikin wannan al'amari. mu'ujiza ta farko ya ce baya son taimakon annabi sai gashi wasu sun zo suna taimakonsa kuma ya yarda da taimakon nasu na biyu waɗanda suka haɗu akan za su taimake shi yanzu sun fashe wani yanzu daga cikinsu yana musu nasiha a'a maganan maimaita wannan fasu daina domin wannan rena annabi ne yana karantar da cewa a mai da annabi abun wasa to alhamdulillah ko a nan yanzu duniya ta fahimta wannan karantar sun illa ce babba sa'annan ta'addanci ne wa addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a wasa da shi to an ji waɗannan hadisai da nake jero su yanzu wannan dai hadisi ne na shida in ba a manta ba mun tsaya akan cewa ma yasqudu min nawa shajari duk abin da yake faduwa daga ganyen bishiya na dokar daji waɗannan mala'ikun suna rubutawa har mun je kan falyunadi idan ya gurɗe ya rasa masu taimakonsa a wannan dokan daji sai ya yi shela ya yi ihu fayunadi a inu, ibadallah ku taimaka mun bayin Allah me yasa bai ce ka taimaka mun Allah ba ashe kenan akwai wanda Allah ya sanya su za su iya taimako a kan inda Allah din yake so su taimaka fa fi hadha alhadisi jawazu talab alauni shine malamai sai suke cewa a cikin wannan hadisin akwai halaccin neman taimakon wani wannan hadisi kuma ibnu abi shayba ya rawaice shi a mujalladi na shida shafi na 91 al-imam al-baihaqi ya kawo hadisin a cikin ash iman mujalladi na 1 shafi 183 al-haythami a cikin majma' mujalladi na 10 shafi 132 al-imam ad ya yace mazajen amuntattu ne muhallu shahid kaga kenan wannan hadisin To, assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa yi haƙuri? Zaga abun yana katsewa. Mutane ne suke yawaita kiran wannan layin a daidai wannan lokaci kuma dan Allah su bar kiran wannan layi ba ma so in muna wannan program ana kiran wannan layi. Dan Allah su yi haƙuri su daina kiran wannan layi a daidai wannan lokaci. Jiya ma muna gabatar da program ana kiran wannan layi. To saboda haka masu kira da Allah su daina kiran wannan layi. To saboda haka ‘yan uwa a yi haƙuri. Za mu je kan hadisi na bakwai. hadisin wahshi bin har cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la'allakum tastaftihuna ba'adi madaina lalle watakila za ku bude garuruwa bayana izaman masu girma watattakhiduna fi aswaqiha majalisa za ku riki wuraren zama a cikin kasuwannin fa idza kana dhalika faruddu salama inde za ku shiga waɗannan kasuwannin kuna zaune to idan wani ya zo ya muku sallama kuma yar masa da sallama wa ghuddu min absarikum sannan ku rinsa idanunku ku daina kallon haram banda kallon haram matukar za ku yi majalisi wahdul a'ma duk inda kuka ga makaho ku shiryar da shi wa a'inul mazluma sannan ku taimaki wanda aka zalunta to kun ji wata taimakon har yau annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku taimaki wanda aka zalunta kaga kenan ashe bayin Allah ma suna taimako kenan bayin Allah ma ana bukatan taimakonsu, inda malam Idris yana da tunani ya kamata ya gane fa shi ma mai taimakon wani ne eh shi ma mai iya taimakawa wani a inda Allah ya ba shi ikon ya taimaka ba daidai ba ne ka sake maganan nan akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ba ka son taimakonsa. sabi wannan hadisi a cikin majma mujalladi na takwas shafi na 62 yace rijaluhu kulluhum sikatun mazajen da suka zo cikin wannan isnadi dukkanin a Muntattu ne a lura da kyau a shashin su aka samu wasu suna da rauni manawi a cikin faidul qadir mujalladi na biyar shafi 267 yayi magana lokacin da al-imam suyudi ya hassana wannan hadisi yace kamar yadda ya faɗa ko kuma a ce ma hadisin ya fi haka ƙarfi saboda haka alhaisami ya ce dukkan mazajen amintattu ne sannan idan muka koma akan hadisin bara ya zo cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra binasin min al-ansar annabi ya wuce wa'yansu ansar faƙala yake cewa in kuntum la budda fa'ilina fafshaw salama in babu makawa sai kun yi zama kun yi majalisi to ku yaɗa sallama wa a'inul mazluma sannan ku taimaki wanda aka zalunta Wahdu sabila sannan ku shiryar da makaho kan hanya wannan al Ahmad ya fitar da shi a mujalladi na hudu shafi na 282 dubi shafi na 293 kaga wannan hadisi tabbatacce ne wannan shine hadisi na bakwai a cikin jerin gwanon hadisan da nake so in kawo mana guda goma sannan hadisi na shida shine hadisin Habashi bin Junada yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawm ghadir naji manzan Allah yana fada a ranan gadir Allahumma man kuntu maulahu fa aliyun maulahu duk wanda na kasance majibincinsa sayyiduna ali ma majibincinsa ne duk wanda na zama masoyinsa to sayyiduna ali ma masoyinsa ne Allahumma wali man walahu Allah ka taimaki wanda ya taimake shi ko ka jibinci wanda ya jibance shi ko ka so wanda ya so shi wa adi adahu sannan ka yi gaba da wanda ya yi gaba da shi ka ƙi wanda ya ƙi shi wansur man nasarahu ka taimaki wanda ya taimake shi ka taimaki wanda ya taimake shi sannan wa a'in man a'anahu ka taimaki wanda ya taimake shi kalmar unsur man nasarahu da kalmar a'in man a'anahu duka kalmomi ne guda ɗaya dukkaninsu manufar ka taimaki wanda ya taimake shi man a in man ka kaji wannan da kyau ashe kenan ana neman taimakon wani haisabi a cikin majma mujalladi na tara shafi ɗari da shida ya ce al'imamu ɗabarani ya rawaici wannan hadisi sannan mazajen amintattu ne wannan shine hadisi na takwas daga cikin jerin gwanon hadisan da nake so in kawo mana mu tafi zuwa ga hadisi na tara shine hadisin Khubaib ɗan yasaf yace. ce Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama, irji fa inna la nasta'inu bi mushirikin Ya gaya wa wani mutum ya ce, koma ba ma neman taimako da mushriki lokacin annabi zai fita jihadi cikin tafarkin Allah. Sai wani mutum wanda mushiriki ne sai ya biyo annabi da tawagarsa. Sai annabi ya ce, koma ba ma neman taimako da mushiriki A nan malamai abin da suka faɗa wa bi mafhumil mukhalafa fahimta da za a yi na mukhalafa a nan falauka na Hubaib musliman da a ce Hubaib ɗin nan musulmi ne lasta'ana bihi sallallahu alaihi wasallama da annabi ya nemi taimako da shi kaga kenan Tun ya ce mu fa inna la nasta'inu bi mushrikin ba ma neman taimako da mushriki kenan yana neman taimako da musulmi kenan yana neman taimako da wanda ba mushriki ba kamar yadda mun karanta hadisai da aka nemi taimako da mutane daban-daban a cikin waɗannan jerin hadisai guda bakwai da muka jero wannan hadisi ma al Ahmad ya fitar da shi haka al Dabarani haisami a cikin majma'a Mujalladi na biyar shafi ɗari uku uku da ya ce mazajen al Ahmad siƙatun abuntattu ne haka ibnu Hibban a mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ishirin da takwas a cikin ingantaccen littafinsa daga Nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda haka da al'imamu hakim mujalladi na biyu shafi na wata ina nufin hadisi na a eh, shafi na ɗari da talatin da uku daga abi humaidin sa'idi akwai irin wannan hadisi wannan shine hadisi na takwas ko na tara in ban manta ba daga cikin jerin gwanon hadisai da nake so in kawo mana guda goma sai hadisi na goma don wannan da muka karanta shine na tara din hadisi na goma shine hadisin abi musa al-ash'ari Kala ya ce, Atani nasun minal ash'ariyin, wa'yansu mutane sun zo wajena daga ash'ariyun, faƙalu sai suka ce, Ila Rasulillahi sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallama, zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallama, muhallu shahid, ma'ana suna so ya jagorance su zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallama. Da suka je wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallama, faƙalu suka ce, Ya Rasulallah, ya ma'aikin Allah ista'in bina ka nemi taimako da mu fi amalika a cikin aikinka ƙala abu musa abu musa ya ce fa'tazartu mimma maƙalu sai na nemi uzuri daga abun da suka faɗa wa akhbartu anni la adari ma hajatukum ni ban san wannan ita ce bukatanku ba a lura da kyau fa ni kuma ya gaskata ni kuma ya uzuri uzurina sai ta inna la nasta'inu fi amalina biman sa'alana ba ma neman taimako da waɗanda suka roƙe mu ko wanda suka tambaye mu to kenan in ba a tambaya ba kenan ana yi a wannan hadisin shine abin da yake tabbatarwa kenan so sannan kuma wancan hadisi na mushrikin sannan shi kansa yana nuna ana iya neman taimako da wanda ba mushriki ba to sai kuma aka samu wani hadisi na Safwan wanda ya tabbatar da cewa manzon Allah ya nemi taimako da Safwan tare da cewa mushriki ne kuma shi ma hadisi ne ingatacce ne to saboda haka yana da kyau mutane su dinga lura da irin wannan sannan mu tafi kan hadisi na goma wanda 'yan uwa kun tabbatar da na cika muku alkawari na kawo muku waɗannan hadisai ko yanzu to ga hadisi na goma ɗin shine hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda ya yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wallahu fi auni al abd ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah yana cikin taimakon bawa matukar bawa yana cikin taimakon dan uwansa aji wannan da kyau aji wannan hadisin da kyau Allah yana cikin taimakawa bawa matukar bawa yana cikin taimakon dan uwansa ashe kenan wani daban yana iya taimakawa wani kuma a cikin nassin hadisi hadisi ya tabbatar da wannan taimakon kuma wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaice shi mujalladi na hudu shafi 200 ko wato hadisi na 2074 Abu Dawud mujalladi na hudu shafi na 287 Tirmizi a mujalladi na hudu shafi na 34 haka mujalladi na biyar shafi na 195 haka mujalladi na hudu shafi na 326 Al'imamun Nasa'i ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na hudu, shafi na ɗari uku da takwas da shafi na wato ina nufin da shafi na talatin da tara haka Ibn Majah mujalladi na ɗaya shafi na tamanin da biyu. Ibn Hibban a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da casa'in da biyu. Haka nan a cikin sahi wato na al'imamu hakim ko in ce kai shi Ibn Hibban ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa ma'ana sahihu Ibn Hibban. haka al’imamu hakim a mujalladi na hudu idan ka dubi shafi na ɗari da da ishirin hudu ya yace sahihun ala shartihima hadisi ne ingatacce ne bisa sharaɗin Bukhari da Muslim saboda kaga wannan hadisi ma ingatacce ne tabbatacce ne da ya tabbatar da cewa ana iya neman taimakon wani Allah yan uwa na kawo hadisan nan guda goma kai bari in ɗan ƙara mana ma mu tafi watakila mu iya samun dozin ka ɗauki hadisin na na Aisha Nana Aisha ta yi magana lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ribauci wasu a yaƙi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ribauci wa'ansu a yaƙi da To, a dinga hakuri, za a samu muna dan samun problem muna dan samun matsala na network ɗin wasu lokutan. So saboda haka a nan abin da nake so mutane su fahimta cikin wannan hadisi na na Aisha Allah ya kara mata yadda ta yi bayani akan wa'ansu wanda annabi ya ribauce su a yaƙi daga cikin banil mustalik yake cewa wanda juwairiya tana daga cikin wanda ta fada cikin rabon alharis wato haris rabon juwairiya ce muhallu shahid abin da nake so kawai mu kawo a cikin wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace asta'inu wato asta'inuhu ina neman taimakonsa Allahu akbar Allahu akbar muhallu shahid shi kaisu dan shammas yake cewa na zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ina neman taimakonsa ina neman taimakonsa wannan ha'un damirun ne ta'udu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa wannan hadisi ne na goma sha ɗaya sannan hadisi na goma sha biyu shine maganar da al Shafi'i ya kawo ta a cikin al'ummu shine babban littafi na fikihun Shafi'iyya kamar yadda muna da shahararrun littattafai a bangaren Malikiya to haka su ma Shafi'iyya suna da shahararrun littattafai daga cikin shahararrun littattafai na Shafi'iyya na fikihu, ka ɗauki al'ummu to a cikin al'ummu a mujalladi na hudu shafi na ɗaya, ya kawo cewa wasta'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazati hunainin annabi ya nemi taimako na'am annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nemi taimako a yakin hunain sanata samanin a shekara ta takwas ya nemi taimako bi safwana bin umayya da safwanu dan umai tare da cewa safwanu dan umai yana matsayin mushriki amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nemi taimako da shi yan uwa hadisai nawa na ce zan kawo na ce zan kawo goma na kawo goma sha biyu ko so a nan idan na ce na tsaya ba da misalai da waɗannan hadisai guda goma sha biyu akan neman taimako da annabi sallallahu alaihi wasallama yan uwa na takaita muku shi yasa muna jiran a ajiye muƙabala da malam Idris akan wannan magana da ya faɗe ta tunda bai janye ba inda za mu tabbatar masa cewa ana neman taimakon wani Allah kuma ana roƙon wani Allah roƙon wani Allah idan roƙon wani Allah idan ka koma cikin alƙur'ani da yawa za ka tabbatar da wannan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa da yawan gaske za ka tabbatar da wannan kuma ai ka gana kawo muku wuri daban-daban ta inda za ku tabbatar da maganan da muka faɗa lalle akwai hujjoji a kai sai dai mutum kawai haka ya watsar da waɗannan ayoyi ya watsar da waɗannan hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wa kuma kamar yadda koda a kwanaki ‘yan uwa idan ba su manta ba, na kawo misali da ayoyin Alƙur'ani, kamar misali abin da ya faru da Zulƙarnaini. naini, kowa ya sani ayan Alƙur'ani ne, a lura menene Zulƙarnaini kan yace fainuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum raddama ayan alkur'ani ne. Ku taimake ni da ƙarfi, kalmar ku taimake ni da ƙarfi, kaga yana neman taimakon mutane. to amma sai gashi Malam Idris yana cewa ba ya son taimakon kowa sai na Allah ikon Allah ikon Allah lalle haka ne idan inda Allah bai ba wani iko yayi ba amma in Allah ya ba wani iko ya taimaka yana taimakawa dan uwa ka koma wadduha ka haddace ta da kyau mana wadduha wal layli idha saja ma wadda aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka min al ula har zuwa fadin sa fa amma sa'ila Falatan har a lura da kyau amma mai roƙo kar ku tsawatar masa mai roƙo da Allah akwai wayanda suka cancanta su yi roƙo idan suka tashi roƙan nan suwa suke roƙo Allah ya ce mai roƙo kar ka masa tsawa ashe kenan ya halatta wani ya yawa so saboda haka ashe kenan ya halatta wani ya roƙe ka duk wanda ya cancanci roƙo yana iya roƙanka kuma ka masa wannan kuma Allah ne ya baka dama ka masa amma abun mamaki irin su Malam Idris a daidai wannan lokaci suke kore irin wannan gaskiyar magana Malam Idris yana da kyau ka janye daga wannan magana da ka faɗe ta domin bata da tushe bata da asali amma yau da ka yi tafsiri da ka rarrabe da ka huta da mutane ma ba su ce komai akan wannan magana ba sannan a ƙarshe nasihan da zan ƙara musamman zuwa ga Malam Idris da duk waɗanda suke tattare da irin wannan aƙida mummuna domin wannan mummunan aƙida ce eh, domin wannan mummunan aƙida ne ka ce ba ka son taimakon manzon Allah. mummunan aƙida ne ka ce baka son taimakon manzan Allah mummunan aƙida ne ka ce baka son taimakon manzon Allah bayan kuma gashi waɗanda ba su kai annabi ma ana neman taimako da su gashi nan kai ma da kanka ka nemi taimako da wasu ba annabin ba su saboda haka yana da kyau mutane su fahimci fa halin da ake ciki sannan nasiha da na ce zan yi wa malam Idris malam Idris don Allah ka dinga faɗan abun da ya faru ka daina juya waɗannan zantuka ɗin. Abun da fa ake tuhumar ka a kansa wannan jumlar ne kaɗai yanzu muke magana a kanta. Ka ce ba ka son taimakon annabi sallallahu Alaihi wasallam. Hmm, ‘Yan uwa sai dai mu yi haƙuri, muna samun matsala na network ɗin yau da yawan gaske sai a yi haƙuri. Ah, saboda haka, tambaya na a gare ka malam Idris a ina aka rubuta a cikin alkur'ani ba a son taimakon annabi Muhammadu a ina aka rubuta a wani hadisi kwaya ɗaya tak cewa ba a son taimakon annabi Muhammadu yadda na faɗi wannan lafazi yadda na kawo wannan jumlar ina take rubuce a Ƙur'ani, ina take rubuce a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so saboda haka malam Idris to ka daina juya wannan ma'anar ka daina juya wannan maganar ka daina canza wannan maudu'i ka daina canza wannan topic ɗin ana maka magana ana tuhumar ka akan kace ba ka to astaghfirullah. Astaghfirullah. so saboda haka kana cewa ba ka son taimakon annabi sallallahu alaihi wa sallam akan wannan ake tuhumar ka. kai kuma kana so ka juya hankalin mutane ka wautar musu da hankali ka mayar da wannan abun akan fada ce da wani mutum single ɗinsa ma'ana kamar yadda ka faɗa akan malam Mustapha Baba Ilela na saurare ka kware da gaske to ka dawo ba wannan ake maka magana ba ba muna maka magana akan malam mustafa Baba Ilela ba muna magana akan cewa ka ce ba ka son taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama dole ka fito a yi mukabala da kai akan wannan magana domin juya maganar yadda kake juya ta kana mayar da ita akan matsalar aƙida a'a ka mayar da ita babin tauhidi a duk wannan ba ka so a yi mukabala saboda ka san ba za ka iya kare wannan Na'am, saboda ka san ba za ka iya kare wannan jumlar da ka faɗa ba. da ka san za ka iya kare wannan jimlar da ka faɗa da tuni ka yi ƙoƙari ta yadda za ka tsara magana nan don a fito a yi wannan mukabala alama yana nuna cewa yanzu kana tsoron a yi mukabalan saboda ba ka da ƙarfin dalili saboda ka san ba za ka iya kare kanka akan wannan jumlar da ka faɗa ba don ina da yaƙini ba za ka iya kare kanka ba ai na sha in faɗa nake cewa duk randa aka zauna da Malam Idris a kan muƙabala sai da kansa ya fito ya ce lalle ana neman taimako da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yarda da wannan kuma na je na kokarin ya wautar da hankulan waɗansu mutane wai ai shi bai ce a tashin alkiyama ba bai ce a fagen ceto ba ai annabi kan zai yi ceto kaza kaza ba maganan ceto yake yi ba to ita kanta ceton ai taimako ne wanda ya cece ka ai ya taimake ka ne ko ba haka ba ne? To, ina gani kamar wannan abin magana yana ɗan bamu problem a yanzu, dole za mu yi haƙuri mu dakatar da wannan karatu insha Allah zuwa gobe, misalin karfe hudu za mu sake dawowa, amma za mu bibi matsalolin da suke faruwa sai mu ga yadda za mu magance waɗannan matsalolin, saboda ba daɗi muna program muna samun yankewa a cikinsa. So, amma muhallu shahid in Allah ya zuwa gobe, topic ɗin da da na ɗauko a yau zan yi shine zan yi gobe insha Allah topic ne muhimmin ne muhimmi kuma topic ne wanda yake da muhimmancin gaske insha Allah ku saurare mu karfe hudu gobe in Allah ya kai mu a nan za mu dakata abinda muka faɗa na daidai Allah ka ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ka gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin musharwa